guys. Mun san yau da sallafa. Dole mu samu bin mu kashi. Mu haɗe mu haɗe mana. Kai. gida ya haka? Kamar yaya? Mu biyo ka kana wani sanda har ka zara akwai mutane a gefen titi ka ce musu wani waiwai yaya an kama ka. Akwai wa na zara. Ga zahiri ka ce wani akwai wa ka sata? Na sata. Kare na mana hankali mana. Kai. wato wallahi rayuwa ta lalace kuma duniya ta taɓarɓare wai a garin nan idan sallah ta matso duk lokacin da ka rage akuya ko rago hanya sai a ce ma barawo akuya rage mata hanya rage mata hanya ne ma babban wai ya ga rage wai akuya rage hanya kamar ya rage hanya tsallakan ne ta titi ne ya ake rage akuya hanya tsallakan ne ta titi ne ka taba ya rage akuya hanya aka ita bata iya tsallaka titin ba ni ma abin ya ban mamaki na rantsa da girman Allah dole baka mamaki mana ni na raka ta tsallaka titin ka ga yar akuyar ma da isa lai ya baya wannan gayan jeje to rage mata hanya ne tsallaka ta daga titi kaga kamar ya rage hanya abin ya ban mamaki eh. daga ta to sai eh. ta tsallaka haka a haka eh. sai ta ƙara koma eh, abin ni ya ban mamaki wallahi tana dawowa sai ta ƙara zara ta ta ƙara tsallakawa kuma kaga ga motoci suna wucewa ta tsallaka yawwa tana tsallakawa to ni kuma sai na ganta sai na mata haka haka sai na mata haka sai na tsallakar da ita ina tsallakar da ita What?